Rundunar sojan Najeriya ta kafa hukumar binciken ne don asase irin rawar da ake zargin wasu jami'an ta sun taka a badakar zaben da aka yi a jihohin Oshin da Ekiti da ma babban zaɓe na ƙasa da aka yi a shekarar bara. Da yake mika rahoton ga babban Hafsa mayakan Najeriya, Laftanar Jeneral Tukur Buratai a harkutar sojin ƙasar da kenan Abuja. Shugaban hukumar binciken wanda kuma shine babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojojin Najeriya, Manjo Jeneral Adeni Oyibade ya ce, Hukumar binciken ta amince da aiwa wasu hafsoshi guda biyu ritayar dole daga gidan soja, wasu uku kuma za su rasa mukamansu, kana ɗaya kuma za a gurfanar da shi a gaban shari'a saboda karɓar cin hanci. Wasu goma sha biyar kuma za a ci gaba da sa masu ido, yayin da wasu hafsoshi tara kuma hukumar EFCC za ta bincike su. Ƙarin wasu guda shida kuma za su fuskanci binciken kwakwaf. Bugu da ƙari wasu guda sittin da biyu kuma da mukamansu ya fara daga manjo zuwa ƙasa za a ba su wasiƙar nuna ɓacin rai don su gurfana a gaban manyan kwamandojinsu don a jakunnansu Babban hafsan mayakan Najeriya, General Tukur Buratai ya ce za a duba wannan rahoto. Daga bisani na tambayi kakakin sojin ƙasar Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko me hakan ke nufi? Eh wato abin da yake nuna wani abu ne kafin shi tun da wannan shugaba namu ya aka naɗa shi ya yi alwashin tsakanin shi da Allah zai aiki kuma duk wanda ya yi ba daidai ba an aka kuma tabbatar da cewar hakan ne to gaskiya zai ga ba daidai ba. Ko da wani lokaci ana la'akari da ka'idojin aikin soja. Saboda lokacin da ake zaɓe akwai dokoki da ake hiddawa wanda bai kamata mutum ya ƙetare ba akan haka. To ba wai harkar zaɓe ba duk aikin soja ya jibanci wato ladabi da limana kakka kuce ka'ida ko kuma kakka wuce gona da iri muddin kai haka to tabbaci hakikan wa ba za a lamunta ba. Kanar Sani Usman Kuka Sheka kakakin rundunar sojan Najeriya Hassan mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.